taro ne wanda muka saba yi amma ba a kan wannan abin shi kaɗai ba yana cikin abubuwan da za mu duba ba shakka yana cikin abubuwan da za mu magana a kai wasu sun ce ko za ku yi taron ne domin ku nuna rashin jin daɗin ku da cewa ba a tuntuɓe ku ba har aka kafa dokan nan a'a to ai dama mu ba mu sai sai an tuntuɓe mu za a yi waɗansu abubuwa ba amma dai abin da muke sa rai da tunda muna cikin wanda muka ba da shawaran ga hanyar da za a bi a nemo zaman lafiya mai jurewa a najeriya ai wannan shawara da muka bayar muka ji daɗi da aka karba aka yi wannan kwamiti na neman tattaunawa da kuma neman daidaitawa da ahli sunna to abinda dai kawai ya za mu ce ya karkace ma wannan shine kwamitin ma bai ma fara wani aiki irin gadan-gadan ba. Kana magana kwamitin ahuwa? Yi, to ai wannan ai yana cikin abubuwan da muka ba da shawara kuma aka karba aka yi. A cikin wannan a cikin shawarwarin akwai magana a kafa wannan dokar ta bacin cikin shawarwarin da kuka bada? A babu. ya za mu da muka ce a rabu da aikin karfi a koma daidaitawa ta baki ya za mu ba da shawarar cewa a kafa dokar ta ɓaci amma abin da ya dame mu a ciki dama can ana kukan cewa jami'an tsaro suna cin karensu ba babbaka suna ɓanna wadda yake suna ɓoyewa wata ana gani har ma ana kuka da masu sa ido a kan 'yancin jama'a ciki da waje su nuna cewa akwai ɓanna da aka yi da yawa ba ga dai ita ce ta baya-bayan nan sai gashi kuma an ce a'a an sake kafa wani tsari wanda ma za a ce kamar lasi ne wannan doka ta bashi al misali na da aka kawo wasu na cewa to kun fi son a zauna ba a yi komai ba a yi ta surutu na yau da kullum ba a warware ta ba? Ah, to eh, eh, surutu ai a nan majalisar ƙasa da na jihohi ba surutun ake ba na neman shawo kan al'amura